بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد شيء قبل عدالة للساكن الخشوع في الصلاة نا حافظ ابن رجب الله يجيك أنسى رحمه ممكن أنا شافينا بكوي ما لينا بياني أكم مهمنشن صلى da kuma kushu'i a cikin sallah din paragraph na biyu shafi na bakwai ya ce wa qad yablughu ar-rajulu min al-kibri mablagahu mutum yakan kai mataki na tsabar girman kai wa ma takmulu lahu salatun sallaha amma kuma duk wata sallah yawanci da ma Allah bai karba ba Allah shi ba ta cika amma gashi da tsabar girman kai wa zalika li annahu lam yuhaqqiq al-khushu' al-wajib fiha hakan ya kasance ne sallarsa ba a karɓa ba don saboda bai tabbatar da kushu'i na wajibi a cikin sallar ba an gane ku mala ya ce wa fi ya ƙulu umar radiyallahu anhu saboda haka ne ma umar ɗan bi Allah ya ƙara masa yadda yake cewa innar rajula la tashibu aridahu fil islam wa ma akmala Allah lahu salah yace za a iya samun mutum wato kuncinsa guda biyu duk sun yi furfura shi ya yi furfura ya fito masa a kuncinsa a cikin addinin musulunci ma'ana musulunci shine an haife shi a musuluncin har ya tsufa a cikin musuluncin amma ya ce wa ma akmala Allahu lahu sala amma wala Allah bai cika masa wata sallah ba sallolin sa ba sa cika kila sai aka ce wa kaifa zalika ya haka zai kasance mutum ya fito a musulunci ya girma ya tsufa har da farfara amma kuma a shekara sa bata shiga kuma da yake cewa la yatimmu khushu'a saboda shi din baya cika khushu'in sallah wala tawadhu'aha baya yin tawalu a cikin sallah wala iqbaluhu ala Allah fiha ba ba kwata kwata yin fuskantar Allah a cikin sallar. ana sallar da kawai hankalinsa na kan wani abu na duniya malam yace wa qad yadhunnu kathirun min al-muslimin anna ar-rajula idha dhahara fi wajhihi alamatu as-sujud annahu min al-khashi'in da yawa daga cikin mutane suna tsammanin cewa idan mutum wai aka ga alama ɗin nan ta sujjada a goshinsa sai a yana cikin masu kushuri a ya ce ba haka ba ne wa qad yadhkuru ba'dhum qawluhu ta'ala har ma ka ji wasu a cikin mutane suna faɗin faɗin Allah madaukakin sarki cewa simahum fi wujuhihim min athari sujudi alamar su a fuskar su zaka ga alamar sujjada mustadallan ala zalika suna masu kafa hujja da wannan aya malam ya ce wa ilaihim suku hadal asar to gare su nake kawo wannan labari wannan asar ɗin gashi nan alladhi rawahu ibnu abi hatim wanda ibnu abi hatim ya ruwaito fi tafsirihi a cikin tafsirin sa an mansurin daga mansur an mujahid shi ma daga daga mujahid ibnu jabr wa huwa min a'immatit tabi'in yana cikin manyan manyan tabi'ai daga cikin malaman tafsiri ɗaliban abdullahi dan abbas ne shi mujahid yace min man talaqqaw tafsira an ibn abbas radiyallahu anhuma ba da an kara hadhihi al-aya bayan ya karanta wannan aya a sabiqa cewa simahum fi wujuhihim min athari sujud qala mujahid sai shi mujahid yace atharu sujudi banda ake nufi da atharu sujud yace huwa al-khushu'u an gane shi ne khushu'i qala mansur sai mansur yace alaysa huwa huwal athar alladhi fi al-wajhi yace ah ba wannan alaman da ke cikin fuskar mutum bane na goshinsa. qala mujahid sai mujahid yace rubbama kana hadha al-athar bayna aynay man huwa aqsa qalban min fir'auna yace irin wannan alamar ta goshi da kake magana za iya samun ta a goshin wanda fi fir'auna tsabar rashin tsoron Allah ya fi fir'auna mugunta ya fi fir'auna zalunci to za iya samun wannan abin a tsakanin goshin ta an gane ko wa annahu la yakunu bayna aynayhi huwa Allah kuma za ka ga mutum a tsakanin goshin sayar yadda ka san kan ainihin wato bunsuru an gane alamar har ya fito ya tun haka amma kuma wallahi yadda halin sai ke sayar da Allah ya abun ba daga wai digo bane a goshi ko na wa min hadha al mamalik ganan ne kanat al hadath ila nashr kitab al hafiz ibn hajar al hanbali ya zama dole a yada wannan littafin na shi ibn hajar al hanbali da yake magana akan al khushu fi salah wannan littafin da ke hannun mu kenan dan mu san menene ma khushu'in a sallah wannan goshin ne ko kuma akwai wanda za ga da gangan suke gurguza dan ya musu alama kuma yawanci je ga abun a can sama abinda nan ne goshi nan ake so ya taba su jira ba wai can sama ba wannan inda za a bi ka'ida ma sai a tuhumu mai wannan alama ya aga alamar ka a kanka ba goshi ba eh mana kwarai da gaske to ka gani to sai zama mutane kawai kaske wani da gangan za ga wannan abu ka gani yace li tafkiril muslimin al musallina bi ahammiyati hadha hadar amr don a tunatar da yan uwa musulmi akan mahimmancin wannan al'amari na kusuri a cikin sallah alai yace mabahis muhimma ta ta'allaqu bil khushu'i fi sallah wato waɗansu muhimman research da suke da mai alaƙa da khushu'i a cikin sallah na farko sai ce hukumu al khushu'u fi sallah hukuncin shi khushu'i koran Allah a cikin sallah yace zahaba jam'un min a'immatil muslimin ala anna ila anna al khushu' al mar'a fi salatihi wajibun malamai wasu gungun malamai da yawa sun tafi akan cewa khushu'in mutum a sallarsa wajibi ne la tasihhu salatu illa bihi sallah ma ba ta inganta in ba khushu'i in ta sallah ba khushu'i ba ta inganta ba saboda haka fa'ala al-mar'i an yajma'a himmatahu ya zama wajibi mutum in ya zo sallah musulmi ya tattaro himmarsa wa aqlahu da hankalinsa wa qalbuhu da zuciyarsa ma fi salati a cikin sallar shi hasaba sa'atihi gwargwadon iyayen da zai iya karka yadda wani abu na duniya ya zo maka yace wa an yuhaqqiqa as-sakinata wasu at-tuma'aninata fi af'aliha ya tabbatar da natsuwa ya tabbatar da ainihin wato kwanciyar hankali da natsuwa a cikin sallah a cikin aikata aikatan sallah wa qad ikhtara zalika imam al-ghazali ya zabu wannan wal qadi husayn wa abu zaid al-marwazi min a'immatin shafi'iyya a bangaren malaman shafi'iyya duka waɗannan sun tafi akan wannan hukuncin lalle wasallaci ya wannan kama hakahu anhum al-muhibb al-tabari haka imam al ya rawaito daga wurin su wa rajjahu al qurtubi min a'immatil malikiyya imam al-qurtubi ya rinjayar da wannan fatawar daga cikin malaman malikiyya an gane ku fi tafsiri a cikin tafsirinsa wa min al-halabila daga cikin bangaren halabila kuwa da imam ibn al-jawzi shi ma ya tafi akan wannan fatawa وعبد abdullahi بن حامد عبد الله بن حامد وابو المعالي من ائمه الحنابلة duk sun tafi akan mahimmancin wannan tsoro da sa ku shuyi a cikin sallah min ashabi ahmad wa rajjahu ibn taymiya haka ibn taymiya shi kuma ya fifita wannan fatawa wa ibn da ɗalibinsa ibn al an gane kofi fi bahsul mutawwil a wani research mai tsawo da yayi wa kadin kaga su kuma daga bangaren hanafi hanabila kenan su ba yace wa kadin tasara al-ghazali li hadha ar imam al-ghazali ya rinjayar da wannan ra'ayin a cikin littafin ihya wa hajja lahu bi iddati adilla ya ma kawo madalilan nasu wasu hujjoji daban masu yawa wa asaran da waɗansu hadisai an sahabati wa tabi'in daga waɗansu daga cikin sahabbai da ma tabi'ai nadhkuru minha za mu an fito daga cikin wa'annan hadisan da ya kawo na farko sai ce ma ruwaya an mu'azu bin jabal hadisin da aka ruwaito daga mu'azu dan jabal Allah ya kara masa yadda wa ibn abbas abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda qala suka ce man arafa min ala yaminihi wa shimalihi subhanallah kaga wani abu mara zaga mu da wuya mu nan zaga abinda yake shirin yake shirin fara a hadisin duk mun fara ciki ne ai shi ne za a yi wata gora ne da za ka ga cewa da wuya ka fita ya ce mana arafa saukai suka ce su yi sahabban manzo Allah yawa sallallahu alaihi suka ce man arafa min ala yaminihi wa shimalihi muta'ammidan wa huwa fi salah wala salata lahu Tun <laughs> mutumin da da gangan ya san waye a daman shi nan a sallah waye a hagun sa san wane ne ai wannan Muhammad ne wannan Ahmad ne to ba ka da sallah kenan ba kai kushuri a sallah ba har ka iya gane nan Muhammad ne nan Ahmad ya kamata in ka zo sallah ba kama san waye kuke saurayi da shi ba in dai yi haka da gangan haka yake bai mutu amina e eh, ko da ka gawa ne e eh, ka san dai gawa ne kawai amma kada hankalin ka ya kasance amma mu wallahi malam Za ka ga kana hira da mutane wani zai rika faɗin wasu maganganu a sallah abin yake faruwa sai ka ce to ina kushin yake misali yanzu sai muku sallah da mutum sai ka je yana cewa ina irin yadin nan da ka saka gashi ana sallah shi yana kallon yadin rigar mutum yana kallon kafan mutum yana kallon agogon shi ina hankalin su yake tafiya da har zai faɗi abubuwan da ke nan kusa shi ko a cikin a zo to suka ce fa in ta iya gane ma wani ne a dama wani ne a hagu da gangan baka da sallah saboda baka da hujjoji wa zai sha <laughs> Allah ya kyauta wa anil hasan al-basri to ga ɗaya daga cikin tabi'ai wancan sahabbai ne hasan al-basri yace kullu salatin la yahduru fiha al-qalb duk sallar da zuciya bata halarta cikin ta bato hiya ila al-uqubati asra wannan sallar ta fi mutum zuwa ga hukuma ba ma ta kai zuwa ga lada ba kaji fa ta fi saurin kai ka zuwa ga hukuma wa ana abdul wahid bin zaid an karbo daga abdul wahid ibn zaid min a'immatit tabi'in shi ma tabi'i ne qala yace ajma'atul ulama malamai na zamanin su kenan daga sahabbai da inda su ne malaman su da su tabi'ai ala annahu laysa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha wato bawa bai da komai a cikin sallar shi na lada da ake bashi ba ce iya abin da ya samu na tsoron Allah a cikin ta kila daidai ruku ne kawai ya samu tsoron Allah ruku to iya ladan ruku za baka ladan tabowa daga ruku sujjada misali duk baka da komai a ila sujjada ce kawai sujjada ma ila kwaya ɗaya ba duka biyu ba kila ba duka kudin bayan sallah ne raka hudu ne kila a zaman tsayuwa ne a karatu kawai ya yi shuɗi ya yi karatu lafiya lo amma da ya ji wani ya shigo kawai sai dinga gyara sai ya ta shigo misali duk ke ba ku ba to sai iya cikin da yake samu dalada sai sallah Allah ya tsare ni mala yake cewa qala al-imam al-ghazali imam ghazali imam ghazali yana cewa ba da an zakara hadhihi al-athar bayan ya kawo waɗannan athar din gaba daya wa gairaha da ma wasu daga ciki na ya kama da kwaya uku ne kawai sai ce wal atharu zahiratun fi hada ashar wato hadisai din nan sun zo a fili akan wannan shirin na kufi kwarai da gaske ce fa in kulta alaysa qad zakara an-nawawi wa ibn hajar an al-jumhur annaha tujzi'uhu hadhihi as-salah eh wani zai ce ba ka ce imamul qurtubi abun imamul nawawi da ibn hajar sun ce sun nakaltu cewa idan mutum ya sallah ko da ya yi tunani ko wani abu Allah ta yi ba kafin su magana ya ce wani zai faɗin wannan ya ce wa in lam yuhaqqiq al-khushu'a fiha ko da bai a cikin sallah ba wala umar da i'ada kuma ba za a ce ya sake sallah ba to ga amsa yace fal jawabu an zalika amsa aka haka ne an naqulu zamu ce haqqaqal imamu ibn al-qayyim hadhihi masala imamu ibn al-qayyim yayi haƙiƙi mana yayi bincike mai zurfi akan mas'alar ya tattauna ta an gane ko fa min makala sai zama daga cikin abinda ibn qayyim ya faɗa yace wa amma al-i'tidadu biha fi ahkam ad-dunya wa suqut al-qada amma a kirga sallan mutum cewa ta yi shine i'tidad a ce to eh za a lissafa a cikin salloli biyar da ake a rana wannan sallar da kai ta azhar da kai tunani ba ku shi a cikin ta an kirga ta a cikin sallar da kai cikin biyar sora kaza misali za a lissafa da ita a cikin sallar da kaibo ya ce a cikin hukuncin-hukuncin duniya wasu kutul kala kuma ramuwa ya sauka a kaca ba sai ka rama ba ya ce to fa in galaba alaiha kushu idan kushu ne ya gallaba ma'ana zama shi ya jayi a cikin sallah wata akalaha kuma yana sana cewa sallah yake ya nufi an ga ya yana ta karatu yana ta abubuwan shi ko da ai zai shi tunanin yawanci da rashin kushu'in wani lokaci daga zuciya ke fitowa ko ba ka ba ya ce to fit eh, da biha ijma'a wannan za a lissafa cewa ta yi da ijma'in malam duk kushu'in ya fi yawa amma ka sabanin wanda ka kushu'i kila yana sallan yana ta tunaninsa ya fara karatu bai ma san cewa shi bai ba karanta yake bai ma san me yake ba kila zai karanta sura ne yana karanta tahiya a tsaye misali zai faruwa kowa ya shi tana kuka yana ta taɓa waya an fahimta yana ce yana kallon design din masallacin ya burge shi ko wata fitila ko wani abu Yana yana wa'in nan. ya ce wa kanatu sunan wal azkaru jawabira to sunnonin da wannan mutum yake yi a matsayinsa na musulmi sunnoni ma'ana na filfili na sunna sun gane ko da azkar ɗin da yake yi bayan sallah da cikin sallah za su zama to jawabira mana masu cike masa wancan gurbin na matsalar kusurin da bai samu ba a cikin sallah ba zama jabr wa mukammilatin li naqsiha ko kuma su zama sun cika masa wannan tawaya wannan sallah amma wa in galaba alaiha adamul khushu amma idan kuwa rashin khushu'i ne ya galaba ya rinjaya a cikin sallan nan eh wa adamu na ta'aqquduha kuma bai ma san me ake ba misali kila an yi sallan ne yana bi ko alimin yake bi sai ka gane maraka raka'a ta nawa ake ka san bai san abin da ake bi kawai yake za ga wani lokacin mutum ya yi kuskure kawai sai ya miƙe alhalin an zauna hankalin shi ba aka yi ba ka gani in ya zama ya yi nisa sosai babu kushoyi shi ne ya fi yawa rashin kushoyi ya ce to da halakar fuka ha'u malamai sun yi saɓani akan matsalar irin wannan mutum an gane ko fi wujubin ya da ya da ha akan wajabcin ya maimaita sallah suka yi sabani fa aujabaha ibn hamid al-ghazali ya gani imam al-ghazali haka ya wajabta sai ya sake sallah wa zahaba akthar al-fuqaha amma mafi yawan malamai sun tafi akan anna bara'atu dhimmati tahsil bi fi'liha bara'at dhimma ma'ana sauki farali ya ya ya yana yiwuwa da irin wannan sallah ma'ana a ce ya sauki abinda Allah ya dora mai an fahimta amma ya samu ladan bai samu ladan ba to wannan bakai kake yake ba wallahi sai Allah ya ga dama ya bashi na ce kai sallah dai za a ce yayi sallah tunda Allah ya ce sallah yayi to amma Allah ya karba za a bashi ladan sallah shine ba wanda ya sanya shine wannan wani bangare ne na cikin malamai suka faɗi wannan sannan wa yasqutul qada sannan ba sai ya rama ba walakin hu ka salatul mara'i amma fa sallar shi daidai take da wanda yake riya eh wanda yake riya ko a sallah kaga ba labari la sawaba fiya kaga magana ta fito ko ba lada za a ce eh yi amma ba lada to ka gana sallah ne ya yi a samu lada a gani wala naf'atu naf'atun fi al-akhirah sannan ba wala tanfa'u ne ko ba za ta amfane shi ba a lahira wannan sallah Ka ai ba labari ba la a ce kai sallah ba lada ba za ta amfane ka ba a lahira to ina amfanin sa Allah ya fe mana saboda ka anan ya kamata mu tsaya ɗan uwa masu albarka al a cikin sallah al'amari ne babba wanda da ni da kai duka muna buƙatar haka a dukkan sallolinmu kada mu sakaci kar mu yi wasa da abin da za mu iya zama cewa mun ba sallah muhimmanci ta yadda ita ce fa ginshikin komai wanda idan ta kyau to sauran ayyuka ma ba sai an duba ba idan ko ba ta kyau fa to kaga ba labari Allah ya kyau domin ita tana da tasiri abubuwa da yawa wa alaikum assalam sallam ya shi hali da ake cikin shi wani lokaci limanin da ya ya kashe wani shi tsawon na kusan salatin da aka ko ba ko hmm. al'adar wanda ba shi ake ba jawa duka ne ko haka ne na tafi da yake da to sai kuma hadisi nan da ke magana malam ya za mu haɗa shi da wannan ke cewa lokacin da ake sallah ake kuma nuna mutane mahimmanci da kuma girman sallah a jau. Shi ma Allah ya musa su kuma su ce mai ciwo yana da kusuri suna da cewa yana munaja shi ne da kusuri suna kare nuna da matsalolin ka suna kare da ya ko ɗaya sai sha duba sahu na gaba a shan da sai a duba duk kowa na da abin da ke gabansa sai ce shi don ba su kafa mana su sun ba ayyuka su sun yi kasuwanci su yi don wannan marar da ta

mun fahimce shi da kyau mu iya kokarin mu ne ya zamanto cewa galibin abin da ke cikin sallah ya zama kushurin tafiya amma kamar yadda ka faɗa ne da wuya mutum ya sallah wani abu na duniya ba yana cewa kwata-kwata ba za a samu za a yi kai sallan ba kai tunanin duniya ba za a yi amma yana da wahala musamman a wannan zamanin musamman a yan najeriya kuma haka bane gaskiya saboda mu abinmu a fili yake kawai matsalolinmu lokacin da ake bada labarin wani limamin da ya zo sallama ya ce ya yi ce aikin banza aikin gofi wallahi malam da farko ina ga eh sai a sallama gaba sai ya fa zai sallama haka ya ce aikin banza aikin gofi wallahi ni a lokacin sai dai tsammanin an ya ba hadawa aka yi ba sai da wato malam da gaske ne kawai akwai abin da ya fi haka ma ya faru da mai sallah ko a cikin sallah ka gama mu kan shi yayi wani abu ya bi yawa so za ka ga ba mala haba ya fara karatun yana ta ka ne kawai da aka yi ja wani kawai shi kuma ba to ka duba ba wani shi to yi ga to yi jawo shi wani kawai ban kula

shi ma da mutuwa da wanda ce mishi a wani kasa ya ce na jira sai ce ka ci haram a ya ce kuma dalilan da shi ne ka kayan magana malam tunani ba da za a ce nan nan a kasa wata kasa da muke wannan kasa malam ne makaranta abinda ake jin shi yan ana jin shi abinda zai ci da shi da matan da ya'yansa amma mu an yanzu tsarin biyu, digiri yake shekara sha biyar ya kalla mutum albashinsa

ai ba ma haya ba wannan aiki wannan wannan ya yi shi ai haya ma sai bayan shekara misali ba ce sai bayan wata goma sha biyu amma akwai abin da ya zama na kullum ne kullum sai an ci sai an sha shi kuma ciwo yana iya zuwa yanzu nan shi kuma koyaushe yana iya zuwa misali shi kuma ba wai wata aiki jira ba biya za a yi da wannan kudin mota na yaran su je makarantar su dawo kai ma naka na zuwa wurin sana'a ka je ka dawo na iyalinka na sutura na kaza ya za yi ka kaga abu malam sai dai wannan Su a take dai kawai wannan wani abu ne da kamar yadda ka faɗi malam ɗan adam ba zai rabu da wannan abin a zuciyarsa ba amma ka iya bakin kokarin ka ya to galibin tunaninka a sallah ya zama kushu'in ya fi yawa dan sallah ta kafu amma ba tabbata iya zama babu kushu'i kaga malamai sun ce babu sallah wanda suka rabu suka yi sauki saukin su ne wanda suka ce za a karɓa sallar a matsayin ka sauke kuralin da Allah ya ɗora maka amma ba al'ada. to ina kanta aka ga kai ne don ka samu al'ada? a ce ka sake sallah ba a gani wata rana mun zo za mu yi sallah kawai sai aka tuna mun wala ban sani ba ni na <laughs> wallahi <laughs> aka ce biya ji a yi sallah mun yi sallah ba tare da kama ba na ce eh, eh na jiyo kawai irin an gama karatu ne haka amsa tambayoyi ana tadawa kawai an ana zuwa an haɗa tsawa kawai sai na juya kawai ne kabara to har na riga kabara na ce ko aka yi sallah aka yi sallah su kuma ya kuma magana ba ka gani su irin wannan yana faruwa kuma ni ban san na yi ba kuma a ranar ba su samu ke da muka sai washe ga shi ko ba ta da ya kama ba da ce na zai Allah ta yi mana Allah ya kyauta to alaikum sa'adullah kaman hadisin da malam magaji ya kawo sannan akwai gaskiya ne yau ya tsira amma kusan abin da zai a ma'anar kuɗi yana magana cewa in aka zo sannan yanzu ko da mutum ɗaya ne daga cikin masallata ubangiji ya zama yana da kushuyi zukatan su ya gane su a akwai kushuwa na mutum da kushuwa su ya rinjaye rashin e ba eh, za albarka ne yani abin nan a da albarkacin mai kusurin nan guda daya da gaske ne da gaske ne su ai shi ku shi malam sallar jami'i fa ba wasa bane malam kai ba za ka taɓa hada kai da sallar kai kadai ba malam sallar kai kadai abubuwan da kake yi ma na kurakurai ai suna da yawa da sakaci dan sallar kai kadai fa wani lokaci za ka kawai mutum ba bai cika rukuwan da sallar Allah malam Allah ya fi mana duka mu wani abu da na zo na lura ko kan kwanakin nan dan wannan ciwon kafan nan da nake ko duran da ne sallah ne kadai ba na iya zama sai dan dan haka in ni kadai ne haka za ga na dan na dan makalkale nan da nan in dai samu amma sai na lura in dai a jami'i ne sallah lafiya launi ke zama cikin mutane kamar ko ko suna taimaka min ne ko ya aka yi ina yin iya zaman wallahi ina ga muku wannan sai da na lura da wannan abu to sallan jami'i tasirin ta yana da yawa in kana bin jami'i zaka kuɓuta daga abubuwa da yawa zaka sha dan komai tsewan ka yi liman ya ɗauke maka misali ka gani kawanan in a ce kai ne dole ka ga sai ka mata sujjada ta rukanwa su sura ka lalle mu kiyaye wannan kushurin a cikin sallah ba abu ne na wasa kiyaye ba Allah ta'ala ya kai ba duk mu yafe mana kurakuran mu dan adam dai ajiji ne dama ba wani ɗari bisa ɗari kowa zai iya kuskure ko ba haka bane an samu wanda aka mai ruwan alwala ya saka buta a cikin aljihun malam malam saboda da gaske saboda dama da wani ya zo masallaci da hular rigin mamun rigin mamun mata shi irin mai to kokon nan da ake kiba ya daura akan shi ya zo masallaci da asuba eh ya dauka hula ce to duk irin wayannan abubuwa mala <laughs> zai da ya faruwa wallahi da takalmi wallahi ka gari mun bai san yake da na haya shi da kawo har tsohon gaba to yau ne to mallan takalmi wallahi wallahi da takalmi da ya kiyaye na wala eh hancin su ba ta baka sake akwai hancin su zai ta baka akwai gyara a sujjara su eh, in kaga haka akwai gyara a sujjara duwanda ya haka akwai gyara a sujjara shi yabi isha'i yabi isha'i shine mafi inganci ana idarwa sai ya yi magarbar ya yi eh ya bi su a isha'in amma in ya samu masu bukai suna yin magarba to sai ya bi su kuma bai samu ba to ya bi masu sallar isha'in kar ya yi shi kare su yi isha'in sai ya taso ya magarban a lokacin kwarai da gaske eh zai yi haka to kuma ruwan ya ci gaba <laughs> to ku ya kamata liman ya rika lura fa sosai ku tabbatar da cewa kaza mu kan mu jin inda mun biya ma abinda mu gani ba za mu yi za mu hada sallah ne amma mu hada sallah ba ya gani saboda haka a dai lura kawai duk abinda liman ya yanke shi ke da wuka da nama in ya hada abin shi in bai hada abin shi ai minti ashirin a bai kamata ya haka ba gaskiya ya yi kuskure a ya kira ku farau laifin mutane suna son su yi Allah wai ba sa son ibada ya gani ba daidai ba ne in da limamin ku ya haɗa ku bi in bi haɗa ba kawai sun kwana ku bari kawai ku dawo mai a ciki yana hannun wanda ya sa ke sallah in ya ga dama yana sato amma ba haka aka ci ayyuka gaskiya <laughs> Allah ya kyauta gaskiya kare da gaskiya Allah ya fi mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin